ai na audu ka audu ya amma da kanna taka dadin tafiya kai fa dadi assalamu alaikum dan ma yau kasuwa ta dan yi nauyi assalamu alaikum amma alaikum salam me rakiya raken naka ne gahi nan nawa nawa ne naira hamsin hamsin ne wanne mai zaki a cikin sa ne wanne na zaka wanne na ka na gatsa duba wanda ban gatsa ba shi da zaki yanzu dai ba wannan zancen ka 40 din ta ban guda daya naira hamsin hamsin ne in baka dinde kai baka tafiya ka ba zan siyan ma ba to ka siyan mu naira 40 din mana na kin siyar ma Ni da naji haka na basu. Ba sai ka ka gaya magana ba kana cika sai mu naira arba'in. Na gaya ma kasuwa ƙarshen magana. Shikenan za ka gamu daga banka inda ba za ka ce mu ba. Allah haɗan daga. A haka za ka gare. In ba ba mu ba za a ba wasu ai ko? Eh. Za ka da daidai kai ne. To. Shikenan ba komai. Ka yi zan haɗa daidai ne. Ka ji mutum da dukiyarsa kai. Audi na audi kana. Wai wai ma daidai ni din. Me da kai ne dan uwana daidai ni? Eh. Iska. Ha an ruwa yawa. ga wata kai mutumin assalamu alaikum manya sannu fa mai rake manya ya akai ne a Allah alhamdulillah ko ya kasuwa lafiya kalau ya za a ke tsakanin mu da ku ba magana hamsin ko ɗari ko na abu kawai in kin zo shan rake kawai ko fitsari zai tafi ko wani zai kawai ibi tafi ko Allah wallahi akwai dan wahala wallahi amma mai guja ta yi duniya ce ai ni ka san na Audu ji kan audi burge ni fa kake Allah ai haka a tun yau hima in ma guda uku nan jiki to shikenan an gode aje a jaraba to shikenan sai an jin hudu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ina ba ku ne muku bakin ciki Assalamu alaikum. A'a. Ah, ah. <laughs> Barka ne. Kai mutumin ya gari? Gani. Ai na laba can majalisa aka ce kana nan. Haka ne. Audi na audi ya zama mu sarkin Wani Haka ike. nan mutumin eh. na faɗo wai ɗan gani a ce mafaraucin da ya kamo haka nake zakace maka ba ka gani ka dan kare mun kasuwa dan kuma yaya harkar ne ka dan kare mun kasuwa ne yau ka ga amana yanda aka saba kai gani wala irin wala kai jarma ka san tsakani na da kai alƙawari da amana ne kai abokina ne raken ne dai ya kamo ni ka san bai haba ba jin daɗi unguwan nan ita ka ka nawa ne ka karɓa kai dai abin da aka saba yi ne tsakanina da kai ko kyauta na ɗiba ai lafiya lau to nawa ne Goma ce. <laughs> Ka san wannan mahaukaci ne? Kawai bi kwan goma? Ai da babu kwari ba daɗi. To ni ni ni ni ni daɗin da ke nema kuma ba zan sayar ma ba. To a daidai da ta tunan ku je da ta tunan ku Allah ni ni wannan harkar mamaki take ba wallahi. Karbi. Za mu haɗu wajen nan. Malam. in ka zo bakin gidan kallo na za ka shiga kyauta. Wallahi tallahi ba ko gidan kiri kiri ne ba gidan kallo wallahi tallahi ba zan baka da kira ba. To na ran da Allah ko ka ga gobe ka tabbatar ka taho da tsintsiya. ka zo bakin gidan kallon nan kuma zan kaba ma haraji ne ma harkan nan ba mutunci ne ma na ba na ba su ya je ka na je na je wajen dan gaba ka ba ni da kyan je ka Allah ka Allah ka hizma su rufe gidan kallon Allah ka hizma su rufe gidan kallon ha jama'a wannan duniya abun ya ban mamaki wallahi wai dole ka ta mutunci haka suke su haka suke ai mutane akwai iska yi a a a a a Nawa nawa ne rakiya naira hamsin hamsin ne amma ke ba hakin siya ba ai a ba ah. a ce banza ta faɗi ba haka ba banza ba ce kauna ce ai a wai kauna ce ne da kauna ba matsala bane ba matsala ai wai aboki na ta ina kake samun kuɗin da kake ka kare in ka kare kanka ka tsora kanka har guda uku rike rike rike Allah duka rike mun kyautan mu da ku sirri zan dawo an jima ba komai ko kin dawo baki samu mato ina dan abin nan zan da aiki ba ki tafi haka rayuwar a ba da rake ta 50 mai zaki Tamanin mai zaƙi. Ye ya gaggiya ka ban wallahi da kyar na zai suka ringe min wani. To yanzu gashi nan dai na baka mai kyau. Aka ringe mun mita na zo da yagaggen kudi Ba komai. Wannan ai zai. Ka buwaye maza. Mata sun buwaye ka. Allah ya rina ni. haka ma ba eh, abu yake. Ka zo ka ringe wani gaddi dariya. Banza obi saboda gaba ku. Hai. Hai abokina. Ni daɗi na da kai wallahi rayuwarka tana burge ni. Wani ai na daban ne. Sai da rayuwar ku take kuwa ku ke ba nan. Kai. Mutuniyar. Haɗin da wallahi da kyanki. gode. Kuma wani mawaki wai zule zu. <laughs> Ba ta uwa ka ma, ka ba ta uwa ka. Jiya da kyan nan da na bayar, ai an kai miki gida. Barai ma kuwa. To ba ku, a to yaran sai yi kokari wallahi. Ga wannan. kai mutumina. Shi sa nake yin ka? Akwai ɗan ɗaya wallahi. Kai! Ba komai zan zo. Da shi Zan zo. Yana kariya zan zo. Mm-hmm. Ai tsaya ka jin gaya maka wallahi tallahi ubanka ko da fadama ce da hi, za a kamfa kuma za a zo a daina ruwa za a ga yadda za a yi. Sai ya kare wallahi irin wannan abin da kake da ka kyautata mata maza ko oho ko. Ai wa kenan. Me ne zagin kuma? A to kuma Allah na wanda abu yake ah. ko ta kai na siyo da can an taba tsaya takarar siyo da rake eh, eh baka alfarma ba eh, ma alheri lakin ah, ma mutum ba zai baka ba aka rayuwa take ko ya hakuri ah, ba na duniya ce kan mai hakura a kai yan Allah gwai ba abin da zai in eh, Allah da ya an sace kure nan ba komai ya na kuɗi dai to Allah da ya sace kure ni ne kake gewaye asiri zai mu ni ne kake gewaye asiri zai ya asiri zai wallahi ah, Allah ne mai bayarwa assalamu alaikum kai ya sa me rake kai ya gaba sa ina wuni manya idan kun zo guri na ku ringa da gefe na kuna daya ba na so ku ringa zuwa kuna hada ido da da munafiki eh mana sai mutun ya zauna gunka ba kaunar kai ke ba Ni dai na san dai cewa ko uban kari ne mai gonar rake a ce fadama ce da yi za a daina ruwa ya kare. Ke kin burge ni ma da yawa hudu nan baki. A'a. Wallahi tallahi hudu nan baki. Kudin fa. A haba kuma ki kuma me za a Ke haka yake dan asara da duk garin su da haka yake. ke. bari. Kai kullum haka zuwa a san kuɗi. A ba komai. A to na gode. An jima zan dawo. Ba komai. Ita wanda leda. Ita ma tsinan ne ce ka. Ita wanda leda. Kaji ita ma kawai Allah. Uwarka na zaga. Sai yanzu abin ya faɗo mu. Eh. ina ma'aikacin gidan nan da eh. defense nan murɗaɗɗe ɗabi eh. ya ce in haɗo canjin kama canjin ɗari da hamsin zai ban ɗari biyu. ni na kai ba ban biya wallahi. ban gane ba za ka kana nufin ba za ka biya ni ba. can ɗazu kana ba maza ni ko kana ba mata ni kuma wallahi in na biya ka Allah ya tsina. kai ba ka fahimta ka karya ni ba wallahi dan ka alƙur'anin Allah karya ne wallahi wallahi wallahi karya ne. wallahi baka isa ba kai. ka ba man bai canji. ba zan bai ba. kai billahi la ilaha illahu ba baka isa ka karya ni ba. an ba karya ka mata san karya. Ni na ce kar dora ɗaura zani? A da ni ba haka nake ba. To ka sa rigan nono man ka gani kai man ba baka ba. A to ina ruwan namijin rigan nono kai ne dan wahala kai nono yake wahalarwa ni ba wahala da ni ba wahala da ni wani nono ni ina ruwan nono. To naji ban hamsin din aboki na yi haƙuri. A wal ina baka dinan ne nake. ayyo alquran kana cikin inshorar farko ta asara. Ka raba biyar biyar hudu uku uku sau biyar. Abokina. Eh. dan baka kaunata wallahi bana kaunar ka dan Allah dan Allah ban hamsin ina ko zamu rabu na rantse da Allah so nake ka kari in dai ni so nake ka kari tunda dan asara ne <laughs> kai gatan uwa ka na ci duk garin nan babu wani mutum a rayuwa da ido da gaskiya irin ni mato da jatau da garin nan kaf ba limamin garin baya suwaga baya kokare duwan mu ifara kokare haka duniya ta lalace kai ne ka lalace mu a shirye muke kuma a daidai muke kuma a lokacin mu muke can za ta koma kanka yaro yaro can da ta koma kanka eh, eh, eh. kai ban nan gurin inna lillahi wa inna ilaihi aminu kaji ba kaji manyan bayi kama da wani mata ne idan kaji wani badan lafa ba zai sami ba in ba ga shi da wancan nono. Asha wata asha nuna lawar ya sha wata kamar bai shafa. jikinka in ka san kuɗi ka bai wa halifa Kaza wata babu hulle matse ka ba wa halifa alhaji ya hata ni gongola